shi wannan harafin illa da ke tsakiya aliku wato wawon din sai ya koma aliku maimakon sawama sai ya sama ya sumo sauman wasu yaba duk lokacin da aka yi amfani da kalmar saumu da siya a yare na larabci malamai suka ce ta dullu ladin sakin wa hudin fi makani tana nuni akan kamewa da kuma daskarewa a guri daya wannan yasa Allah madaukakin sarki yi magana ta harshen na na Maryam alaihi lokacin da mutane suka yi mata sha ina kika samu wannan yaron bayan a garin kowa ya san babanki ba mutumin banza bane mamarki ba mazinaciya bace a lokacin da ake tambayin na na Maryamu Allah madaukakin sarki yake cewa sai ta ce inni nazartu sauman balan falan mai al mai insiya na ka as a nan gurin da tace tana yi shine al-imsaq ta kame ba za ta yi kowa magana ba shi sa wannan watan da za mu shiga ciki watan ramadan wasu ke kiransa shaharus sabar da haka imamul bagawi ya kawo fassara daga cikin maganganun da malamai suka yi akan wasu bis sabr was wa innaha la kabiratun illa ala al Ya yace da Allah ce wasu bis sabr as shi ne ku nemi taimako ta hanyar yin azumi domin yace tsakanin kalman as da as suna da alaƙa. as fil lugha shine al-habs tsarewa yadda haƙuri ke tsare mutum ya afka shi cikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma azumi yake ainihin wato tsare mutum ya hana shi cikin fadawa sabon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a cikin littafin muktasar min hajji sadiqina a shafi na arba'in da hudu da kuma a ta'arifatu na imamul burjani a shafi na ɗari da arba'in da ɗaya da kuma ainihin wato littafin kashfu istilahatil qulub a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da sittin da hudu malamai sun ce idan an ce azumi a yare na shari'ar musulunci huwa da insafu shine kamewa anil a akan ci wa shurbi da kuma sha wal jima da kuma barin jima'i wasa'irul muftirat da sauran kowane irin abinci yawman kamilan wuni cikakke biniyat siyami da niyya ta azumi da za ki tashi kin asuba ba ki ci komai ba har sai da rana ta faɗi idan ba niyya a zuciya ki ta cewa azumi take yi ba za a kira shi azumi ba kuma in an je gaban Allah baki da wani sakamako sannan mai tsalo ilfajiri daga lokacin da alfijir ya bullo alfijir din wato as-sadiq din ba al-kadhib ba ila ghurubi shamsi har zuwa rana ta fadi wannan shi ake ce masa azumi idan mutum ya kici ya kisha ya kijima ya kicin kowane irin abinci wuni cikakki amma bai yi shi da niyyar bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ba to wannan ba a kiran shi a ce masa ainihin wato azumi ibn al-qayyim ya faɗa a littafin sa zadu mi'at ya faɗa hakikanin ainihin wato azumi ibn al-qayyim yake cewa ka sani fa shi azumin nan da ake magana fa huwa lijamul muttaqina wato shine linzami na masu tsoron Allah jaki yana da ragama doki yana da linzami rakumi yana da akala wanda ya zauna ƙauye ya san wannan doki yana da linzami rakumi yana da akala sannan jaki yana da abin da ake ce masa ragaba to shi linzami idan mutum ya hau doki shine abin da yake control din dokin da shi wajen inda dokin yake so ya yi inda baya so ba zai yi ba saboda wannan linzamu yana masa ainihin wato da baibai to haka azumi yake عين أمته لجاب المتقين كما يقول القيم يا عين أمته فلا سنجب القيم بأن يأخذ وأن يكشف و بأن أزم النشين عين أمته لجاب المتقين سنن وزلة المحاربين شين قرقوا كما سنجد أقوي جنة أقوي جنة سنأقوي جنة, أقوي جنة. ke sa wani malami da ya zo yana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce jazaa'u mutiihi harirun wa jannatu fada qawla kuffarin asabatu jinnatu fama huwa illa min jahannama jinnatu agasa bihi Allahu alwara fa huwa musnatu turawu sada aw dillatin tatafayyu naka janna shine aljanna ko gona jinna kuma shine hauka junna kuma shine garkuwa to azumi garkuwa ne na masu tsoron Allah sannan wa riyadatul afrad wato training ne na manya-manyan bayan Allah wal muqarrabina da kuma mutanen da suke da kusanci ga Allah wa huwa li rabbil alamin min bayni sa'iril a'mali azumi na Allah madaukakin sarki ne tsakanin ayyuka fa inna sa'ima ibnu al-qayyim mai azumi la yaf'alu shay'an baya aikata kowane irin abu wa inna ma yasruku shahawatahu min mutum ya karba abincin shi da abin da yake sha da abin da yake sha'awa saboda wanda yake bauta ma sai ya ce fahuwa tarkul mahabubatin nan shine barin abin da rai take so wata lazzuzati da kuma abin da rai suke jin daɗi me yasa mutum yake wannan yace isaran li muhabbatillahi azza wa jalla wa mardatihi saboda fifita neman yadda Allah da kuma ainihin wato ƙaunar Allah subhanahu wa ta'ala sai yace wa huwa sirru wannan azumin da kuke ganin sa wani sirri ne bainal abdi wa rabbihi tsakanin bawa da ubangijin shi ibn al-qayyim yace la yastariqu alayhi siwaq wani daga cikin mutane babu yadda za a iya tsinkaye akan sirrin da ke tsakanin bawa da Allah sai ce wal ibadu su bayi qad yastariquna min ala tarkil muftirat sukan iya ganewa ne kawai ta hanyar barin abincinka na bayyane amma a koye idan mutum yana azumi babu wanda zai iya ganewa yana yi ko baya ibn al-qayyim yayi doguwar magana ya nuna cewa lalle azumin nan da ake yi yana da alaka hatta da abin da ya shafi wato lafiyar mutum azumin nan yana da martabobi guda uku da yawa sukan yi tambaya cewa me yake sawa a cikin ramadan gashi ana azumi amma wasu sai ga halayensu da suke da shi mara kyau bai canja ba cikin ramadan din yana nan kuma gashi an ce azumin nan kaza kaza kaza kaza sai malamai suka ce matakin azumi guda uku ne akwai saumul umum akwai saumul khusus akwai saumul khususul khusus suka ce wani azumi ne azumin gama gari shine azumin da yake wato shine kafful batsani wal an kada ash sha'awaci, mutum ya kame ainihin wato cikinsa ya hana shi abinci ya kame daga sha'awar shi wannan shi ne azumin gama gari wannan ya sa da yawa azumin gama gari suke wani idan azumi ya zo bambancin shi da wajen azumi ko wata bambancin da wajen azumi kawai a azumin ta daina ci ne ta daina sha da rana amma duk wata ɗabi'a da take kafin azumin to fa da azumin ya zo ta canza ba wannan shine azumin gama gari amma saumar kusus azumin keɓantattun bayan Allah suka ce shine huwa kaffun nazari shine kame kallo mutum ba zai buɗe gidansa ba ya yi ta kallon abin da bai dace ba a cikin wannan wata ne da za a shiga na ramadan za ka ga wanda suke da satellite mbc 1 mbc 2 3 4 su gamzaki su taurarwa su wane ne wane ne tana nan idan tana nan kuru tana fi su arewa kan tuko yanzu ga sanan safafi da an kirkiro wata sai ta tura a karɓo mata suna wurin haya guda goma ta zo ta sa wannan ya ƙare sai ta cewa ai gara kallon wannan kasafin da zaman banza ba lokacin da za ta saurari wa'azin da ake yi ba za ta iya zauna ake karatun ƙur'ani ba inda ake wa'azi a unguwarsu ba ta zuwa wa wannan dan ya ɗauke mata kewa sai ka zauna sai ka kallon wannan kasafin to in dai azumi ne na manya-manyan bayan Allah ke bantattu na farko akwai kafin nazari kame ido daga duk abin da mutum bai kamata ya kalla ba ya daina kallo sannan wallisan da kuma harshe shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimu musulmi na gaskiya shine man salim al-muslimu na bil lisanihi wa yadihi wanda musulmi ɗan uwansu suka kubuta ba zai cutar da su ba da hannun shi sannan ba zai cutar da su ba da ainihin wato harshen shi sannan bayan wannan waliyadi da kuma kame hannu warrisis da kuma ƙafa sannan wasan da kuma ji walbasar da kuma gani wasa'irin jawari da kuma sauran gabbai an mai daga zunubi wannan shine azumi na hakika abinda ake so azumi idan mutum ya kame daga ci da sha daga abinda ake sha'awa to azumin ya haifan masa da kame gidansa daga kallon abinda bai dace ba ya sa masa kame hannunsa daga taba abinda bai kamata ya taba ba sannan ya sa masa kamewa daga kafarsa ba za ta tashi ta tattaka ba ta tafi inda Allah subhanahu wata'ala baya ainihin wato so wannan shine azumin keɓantattun manya-manyan bayan Allah to wannan azumin da za a yi a cikin wannan watan duka masadiru na tashari kitaba wa sunnatan wa ijma'an sun haɗu cewa wannan azumin wajibi da mutum zai yi sallah ya yi zakka ya fi aikin hajji ya kaɗaita Allah in ya je lahira babu wannan to ya tafi makansa gaban Allah subhanahu wa ta'ala da matsala malamai suka ce azumi ya wajaba ne da nassoshi na Alƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aya ta farko ita ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani Abdullahi dan Mas'ud ya ce duk inda kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idan kana tafiya ne ka tsaya idan kana zaune ne ka ƙara zama in kana tsaye ka zauna wani abu zai fito ko dai a ce mutum ya yi ko a ce masa ya bari kuma dukkan wanda ya bibi ayan ƙur'ani sama da ayoyi kamanin da wani abu in dai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to abu biyu ne zai fito ko dai a ce a yi ko a ce a bari shine abin da zai fito to wannan shine kira na farko ya ayyuhal ladina amanu imani kuma a na larabci shine at-tasdiq gaskatawa shi yasa a ƙur'ani suka ce idan kalman al-imani ta zo ta yi ta'addi da lamun to yana nufin at-tasdiq wal iqrar ya musa laka ba za mu imani da kai ba wannan lan nu'mina laka shine ba za mu gaskata ka ba ba za mu kirari da abin da ka zo da shi ba amma idan kalman al-imanu ta zo ta yi bil ba to yana nufin imani wanda yake da wa'ancin rukunnan da aka ainihin wato fada kamar faɗin Allah ta'ala zai ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi آمنوا nazzala ala rasulihi wal kitabi على anzala min الذي sai من wa man ومن billahi wa rasulihi Wani yawmil akhir wanda ya kafirta da Allah da manzon Allah sai ce da ranar lahira sai aka kawo shi da ba dan haka imanin nan a yare na larabci shine at-tasdiq wal iqrar wasu malamai suka ce istilahin imani shine abinda annabi ya faɗa yake an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره wanda ya kudirce wannan yake bauta ma Allah da su to da shi Allah yake magana yace ya ayyuhal ladina amanu wasu suka ce imanin nan shine qaulun bil lisan ba ci ya faɗa abu sannan wa tiqabun bil jinan zuciya ta yadda da abin da bakin ya faɗa sannan kuma gabbai su tashi su yi aiki da abin da baki ya faɗa a zuciya ta kudurce a ga tasirin shi a gabbai imani yana ƙaruwa idan ana ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a sannan imani yana rabuwa idan aka fara aikin sabon Allah ga Shi shine Imam al-Qahtani yake cewa imanuna billahi baina salasatin qawlin wa amalin wa i'tiqadi jinani imanin mu da Allah yana tsakanin abu guda uku ne ƙaunin a samu magana sannan wa a samu aiki wa a tiƙa kinanin sannan kuma kudirce zuciya ta kudirce abinda zuciyar ta faɗa wannan shine abu na farko ya ayyu allazina amu wannan imanin da Allah ta'ala ya faɗa a cikin wannan ayar yana daga cikin abubuwa guda biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawarin cewa duk mutumin da ya lissince shi sai Allah madaukakin sarki ya rayar da shi rayuwa mai daɗi da yawa daga cikin sun kuskure sun ɗauka cewa yanzu mace jin daɗi na ƙarshe da morewa a gidan aure shine a ce mijinta ya gina mata wani gida ya kai girman unguwar da ita kadai duk matar da ta samu wannan to ta gama jin daɗin rayuwa wasu daga cikin ku sun ɗauka cewa jin daɗin rayuwar duniya yana da alaƙa da mace ta mallaki kuɗaɗe kowane iri tana da akawun daban-daban a gida najeriya sannan tana da shi a waje duk lokacin da ta buƙaci kuɗi ko miliyan nawa ne za a kawo mata wasu daga cikinku sun ɗauka cewa jin daɗi yana da alaƙa da wato mace ta samu wato duk kayan da take da buƙatar sawa kowane iri ne duk tsadarsa a duniya za ta iya sawa wasu sun ɗauka cewa jin daɗin yana da alaƙa da abincin da take ci ne wasu sun ɗauka cewa jin daɗin yana da alaƙa da fitar da ƙasashen waje yawo yau tana amerika gobe tana ingila jibi tana tana gata tana singapore jibi tana dubai yau tana nan wasu sun ɗauka haka wala duk wacce ta ɗauka wannan shine ta hanyar ake samun jin daɗin rayuwar duniya Ta you are very bi ba mutum sama ba ta matan abin da kike yi ba Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya aiki mai kyau mace ne shi ko namiji wa huwa mu'minu alhalin yana da imani Allah sai ce falanuhu yannahu hayatan tayyiba wala sai mun rayar da shi rayuwa mai daɗi idan kina so ki rayu rayuwa mai daɗi wacce babu kunci da takura da wahala a cikin cikinta to ki kokari ki lizimci abu biyu al-imanu wal amal salih imani da aiki mai kyau in Allah ya ta Allah ya sauke miki rayuwa ba za ki wahala a cikinta ba a wannan akwai misalai da dama da ba lokacin da za mu buga misali a kansu wannan shine abu na farko ya ayyuhal ladina amanu abu na biyu Allah ya ce kutiba alaikum siyam an ta azumi a ku malamai suka ce fi'ilin kutiba mabniyun lil majhul idan kai an kawo shi mafi yawanci aka ce kutiba to abin da yake da wahala ne ake amfani da shi a ce kutiba kamar yaki Allah ya san yaki yana da wahala saboda yaki yana buƙatar ranka za ka bayar sannan kuma sai ka ɗauki kuɗinka ka bayar kamar yadda ya ce alamtar ilal ladina qila lahum kufu aydihim wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qital kamar yadda Allah ya ce kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kiran hanzala yake masa gasirul mala'ika hanzala ya yi aure ranar da matar ta fari daren farko aka kaɗa wajen haji ya gama saduwa da ita da janaba a jikin shi ko wanka bai ba ya fito ya tafi filin yaki ya mutu yana mutuwa Allah ya turo mala'iku suka yi masa ban gawa. yanzu shi ran da aka kawo angon ya ji an kaɗa wata rigima wata ta shafa addini zai wata rike shi daji aka kawai ka fita kada mun bala'i to billahi da ba za ta fita amma ya fita a ran da matar ta kare ranar farko aka kada karaurar jihadi ya fita saboda yaƙi ne abu ne mai wahala to yadda yaƙi yake da wahala shi yasa aka ce kutiba alaikumul qital alam tara ila alladhina qalu alam tara ila almala'i min bani isra'ila min ba'di musa إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال saboda yaƙi yana da wahala to yadda yaƙi yake da wahala haka mutum yake tun daga safe daga asuba a ce ba zai ci komai ba sai rana ta faɗi haka yake da wahala shi yasa sai Allah ya amfani da fi'ilin kutiba yace kutiba alaikum as to Asiyamu din nan da Allah ya ce kutiba alaikum Siyamu shine muka faro magana akan sa muka yi bayanin sa a yare na larabci da kuma a istilahin malamai idan an ce Asiyamu siyam me ake nufi da Asiyamu? shine muka ce kamewa daga ci ko sha ko abin da mutum yake sha'awa wani cikakke da niyya ta yin ainihin wato azumi tun daga kullowa alfijir har zuwa lokacin da rana ta faɗi wannan shine ainihin wato asau to sannan abu na gaba Allah madaukakin sarki da yace kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum kama yadda aka wajabta mu wanda ke gaban ku azumi kenan wannan azumin koda yanayinsa ya bambanta daga al'umma zuwa al'umma amma dai an ittifaki babu wani annabi da Allah ya turo doron ƙasa face al'umma sa tana yin azumi sai dai yakan bambanta gwargwadon wato yanayin mutanen da kuma annabin da aka turo musu sannan Allah yake cewa la'allakum tattakuna an wadabta azumin nan don ku kasance masu tsoron Allah shi yasa suka ce la'alla tana zuwa da ma'ana guda uku ko hudu a larabci akan ce la'alla kamar yadda da yawa suka karanta a nahul kasa kasa nan da ma'anan harfu taraddi tsammani sannan la'alla yana zuwa da ma'anan harfu haƙiƙin tabbas. sannan la'alla yana zuwa da ma'anan harfu ta'lil sannan la'alla yakan zo daga cikin huruful jarri a bangaren wasu larabawa shi yasa ibn malik da ya tashi lissafa huruful jarri guda 20 ya lissafa haddala Allah haka huruful jarri wa hiya min ila hatta khala hasha'ada fi an ala musmun zuruf balamun kaiwawun wata wal kafu wal ba wala Allah wa mata to wannan la Allah dake ciki har harfu ta'lilin ne me yasa Allah madaukakin sarki yace ai azumin nan shine dan ku kasance masu tsoron Allah Shi ne babban wato tarbiyya da kuma makarantar ramadan take so musulmi ya zama shine zaman zamanto yana da tsoron Allah subhanahu ta'ala wajen kiyaye dokar Allah idan an ce masa ya yi, idan an ce masa ya bari to amma lisanin hali na da yawa daga cikin mutane maza ko mata yadda kuka san Allah bi ake bauta ba Allah Ramadan daban sannan Allah ubangijin wa Ramadan daban yanzu ɗin da ake karatu na mata idan ana yi wajen azumi insha Allah idan azumi yanzu zaka ga annu idan ramadan din ya wuce zaka dauka kama matan akai aka kulli zaka neme su karasa haka maza yanzu da an fara azumi duk masallaci za ku ga gwangwanaye da butoci da tabarmi sun yi karatu kowane masallaci yanzu da an ba kafin liman ya fito za ku ga an cika masallacin liman ake jira amma yanzu kafin ramadan din nan da ƙyar duk masallatan da ake sallar asuba za a tashi sallar asuba sau biyu ne za a tashi sallar asuba sau biyu ne idan limamin ba ya ga dogon sura ba to ba mutane da za su sallah don wani ya dogara ne sai ya ji an tada sallah sannan zai tashi haka ake yi yadda ka san ba Allah ɗai ake bauta ma ba bayan ubangijin wannan wata na Ramadan da za a shiga kuma shine ubangijin sauran watanni to wannan takawar da Allah madaukakin sarki ya ce la'allakum tattaqun Allah ya ce mai azumi ne dan mu zamanto masu tsoron Allah wani mutum ya taɓa tambaya Abu Hurairah ya ce masa me tsoron Allah ya ce masa ka taɓa ganin tsaya akan hanya kana tafiya ya ce eh ya ce idan kana tafiya akan hanya ka hango ya kake ya ce kaucewa nake yi ba na yadda in ɗauki ƙafa ta kiri kiri ina ganin tsaya ce in dan al'ada sai ya ce masa ake wannan shine tsoron Allah duk lokacin da mutum ya hango wani abu wanda bai dace ba to yayi kokari ya kauce ma wannan abu kada ya je ya afka yana ainihin wato sani shi yasa babu wani mutum da Allah madaukakin sarki yake da alaka da shi in ba alaka ta mutum yana da tsoron sa idan an zo masallaci ko an tare a wani guri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai kallon surar jikinku a ga waye dogo waye gajere waye baki waye fari waye kyakkyawa waye mummuna wannan ba shi bane mahallin da Allah yake kallo abinda Allah madaukakin sarki yake kallo masu wa'annan sura suya alaka su take da tsoron Allah subhanahu wata'ala ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ya sha faruwa daga wasu mutane kana rena su amma saboda alaƙar su da Allah tana da kyau sai an je lahira ka sha mamaki yanzu kuma za ka iya ganin wata babba in ta zo sai an da an da a gafara ga babba wacce nan ta zo sai an je lahira kuma ki ga babba ce a wuta wallahi babba ce a duniya kuma babba ce a wuta don haka dabbar da ake yankawa ta layya Allah sai ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'u da jinin da dabbar da kuka yanka namun ba abinda Allah zai da shi amma walakin yanalu taqwa minkum abinda Allah yake da alaka da shi tsoron Allah dai daga cikin Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai ce inna akramakum inda Allah at-taqwa wanda ya fi kowa girma da matsayi a gurin Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya fi shi. wannan shine abinda annabi ya faɗa a hadisi yake cewa ayyuhan nasu inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li arabin ala ajmin wa la ajmin ala arabin wa la abyad ala aswad wa la aswad ala abyad illa bi taqwa Allah babu wani wanda Allah yake alaka da shi sai da jin tsoron sa sannan aiki idan mutum ya yi Allah ba zai karɓa ba sai idan yana da tsoron Allah shi yasa ya ce inna ma ya taqabbalu Allah min almuttaqina sannan wajen guzuri Allah ya ce ayi guzuri ya ce wata zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa lalle ayi guzuri amma guzuri mafi fici shine na tsoron Allah sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa wajen sa tufafi yace ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha yace wa libasu taqwa zalika khairu rigar tsoron Allah ita ce rigar da ta fi kowace riga har ake cewa ma idal marhu lam yalbas siyaman min ash-shiqata jarrada quryana wa in kana kafiya wa khairu libas wa khairu libas al-mar'i ta'atu rabbih idan mutum bai sanya tufafi na tsoron Allah ba ko ka gan shi yana tafiya da kaya a cikin su tsanara yake tafiya mafi alherin kaya da dan adam yake sawa shine kaya na duk tsoron Allah subhanahu sannan Allah ya ce walau anna ahlul qura amanu wattaqau da a ce mutanen wani guri za su tsoron Allah Allah madaukakin sarki yace la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi da mun bude musu kofofin albarka sama da ƙasa inda Allah subhanahu to wannan yana daga cikin makaranta babba da azumi yake kokarin ya dora al'ummar musulmi akai shine kadai dan su zama masu tsoron Allah dan su zamanto masu kiyaye dokar Allah ne aljanna ma babu wanda zai shige ta sai in ba ya ji tsoron Allah ba na haka Allah ya ce tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya waccan aljanna muna gadar da ita daga bayan mu ne wanda suka kasance suna jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga ciki azumin nan da za a shiga a fara yana ɗaya daga cikin rukunin musulunci guda biyar duk kun sani kun karanta annabi ya ce da islami ala an gina musulunci akan abubuwa guda biyar akwai azumi ya tabbata a cikin bukhari hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da bakwai hadisin abu hurairah Allah ya kara masa ya yasa yace anna a Arabiyyar, wani balaraban kauye atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen annabi fa qala sai yace wa manzan Allah dulla ni ala amali ka nuna min wani aiki idan amiltu da khalqil jannata wanda in na nayi zan shiga aljanna فقال سيما ذا الله صلى ya ce masa la مثلا لا تشرك بالله In kana so ka yi aiki. wanda in an je lahira ba za ka shiga wuta ba ka shiga aljanna yace abu na farko kada ka yi shirka da Allah sannan na nabi yace masa wa tuqimus salata al-maktuba ka tsayar da sallah wacce aka wajabta ta akan ka abu na uku yace masa wa tuqi zakata al-mafruda ka ba da zakka wacce aka farlanta ta akan ka sannan yace masa wa tusumur ramadan sannan kai azumin watan ramadana qala sai shi wannan mutumin yace wallazi nafsi bi yadihi la azidu ala hada itinarin sai da Allah ba zan ƙara ba ba zan rage ba akan abin da ka faɗa falamma walla lokacin da ya juya baya zai juya ya tafi sai manzon Allah ya juya kalli sahabbai ya ce musu man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljannati falyanzur ila hada duk wanda yake so ya kalli dan aljanna yana tafiya to ya kalli wannan mutumin da ya juya baya zake saboda ya ce zai ya azumi wannan wata na ramadan da za a shiga yana ta falala ɗaya daga cikin falalashi a cikin wannan wata ne allah madaukakin sarki ya saukar da alƙur'ani ƙur'ani yana da sauka uku akwai saukowa daga lauhin mahabu zuwa baitul izza daga baitul izza zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam to a cikin wannan wata na ramadan ne Allah madaukakin sarki ya zaɓe ya saukar da ainihin wato alqur'ani a cikinsa. ya tabbata Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda yake cewa dakala ramadan ramadan ya shigo فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذا الله yake cewa إن هذا الشهر قد حضر lalle wannan watan ya riga ya halatto ku Wafihi, a cikin wannan wata da za mu shiga akwai lailatun khairun min alfi shahari akwai dare kwaya ɗaya da ake riska ya fi wata dubu a cikinsa sai yake ce hurimaha faqad hurima alkhairu kullum. duk mutumin da aka haranta masa ya riski wannan daren to an haranta masa alheri ga baki ɗayansa a cikin wannan watan da za a shiga ne ake samun wannan daren da Allah ya kira shi lailatul mubaraka sannan ya kira shi lailatul qadar kuma mun ce wannan daren ana kiransa da lailatul qadar ne saboda abu guda uku abu na farko akan ce alqadaru da ma'anan wato daraja ko girma sannan akan ce alqadaru da ma'anan ainihin wato at-tad'i kuntata abu sannan akan ce alqadaru da ma'anin wato gwaje ɗin abin da za a yi a ciki wannan daren an ce masa lailatul qadri ne saboda dare ne duk wanda Allah ya yi masa gaman katar ya bauta ma Allah na wannan daren to wanda bai riski wannan daren ba sai yayi ibada ta shekara 80 da wani abu kafin ya kamo ka domin wata dubu in ka lissafa zai baka wani shekara 80 da wani abu kuma dare ne kwaya dai Allah ya ce lailatul qadri khairun min alfi shahar ya fi wata dubu wannan daren kwana shi yasa ake kiran shi da qadar sannan ana kiran wannan daren ne da qadar saboda a goman ƙarshe yake Allah madaukakin sarki ya kuntata abun ta hanyar sanin haƙiƙanin yaushe ne kamar yadda Allah ya ce wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna allan naqdir alayhi alqadru da ma'anan at da an ce idan goman ƙarshe ya zo haƙiƙanin dare da lafiyar ƙadari sha ɗaya ga wata ne a ashirin da ɗaya ga wata ne ko ashirin da biyu ko da uku da wani ko wata ba za ta bauta ma Allah ba sai ashirin da uku sai aka bar shi aka yi ta shi aka ce ashirin da ɗaya aka ce da biyu aka ce da uku aka ce da hudu daga ƙarshe dai ba a san haƙiƙanin yaushe ba ne amma in mutum yana so ya riske ta sai ya haƙuri ya bauta ma Allah cikin a kwana goma ainihin wato ƙarshe ne a cikin wannan wata na ramadan ne da za a shiga hadisi ya tabbata daga al'imamu abu hurera yake cewa idan ja a ramadan idan watan ramadan ya zo kuti hat abuwa aljanna za a buɗe ƙofofin aljanna kenan yanzu suna kulle sai yake cewa wuli kat abuwa na da za a buɗe kogogon wuta za a kulle ƙofofin wuta sannan a buɗe ƙofofin aljanna kenan yanzu wuta tana me wuta tana gobe shi yasa manzon Allah yake cewa idan kuka ji ana tsananin zafi fa afridu to ku dinga jinkirta sallah azhar yace fa inna shiddatil har domin tsananin zafi da kuke ganin saman bai annama jahannama ce take numfashi in ce numfashi sai ka ji zafi duk ko ina ya dima mai duniya to wanda yake nan ma yaushe san ana yin zafi sai kin taba zuwa koda saudiya ne a daidai lokacin da ake zafi za ki ɗauka ranar duniyar nan an tattaro ta ne ke ake haska mafi inda za ki tafi saboda tsabar zafi da ake da sai annabi yake cewa tsananin zafi da kuke ganin ana yi to numfashin da jahannama take yi to a cikin wannan watan ne ake kulle kofofin wato wuta sannan a buɗe kofofin aljanna sannan manzon Allah ya ce wa subbiratu shayatin a cikin wannan watan ne duk wani shaidanin aljani kan gararre da yake zuga mutane gurin sabon Allah za a kamo shi a daure shi saboda mutane su samu walwala gurin bauta ma Allah subhanahu wata'ala ya tabbata a cikin littafin az-zubur war raqa'iq na Abdullah ibn al-Mubarak wanda ya rasu hijira da shekara 181 hadisin abdullahi bin Al'amur bin al-as yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce anna siyama wal qur'ana azumi da kuke gani da alqur'ani yashfa'ani lil abd za su yi ceto ga dukkan bawan da yake yin su ya kuma siyamu idan an je gaban Allah subhanahu ta'ala azumi zai miki ya ce rabbi ya ubangiji mana atuhu ta'ama na hana shi cin abinci shahawat bin nahari da duk abin da yake sha'awa da rana fa shafiqini fihi Allah ina roƙonka ka bani cikin shi wa yaqul alquran qur'ani sai me min ce, mana atuhu annawm Allah na hana shi bacci bil layl da daddare Allah ina roƙonka Allah ka bani cikin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace da alqur'ani da azumi dukkan wanda yake yin su sai sun yi ceto a kan shi a gaban Allah amma fa azumi kamar yadda muka ce ba fa azumi irin na gama garba ba dole ya to mai azumi yana yin azumin ne na farko ya san abin da yake akan ilimi ba akan jahilci ba na biyu ya to yana azumin dan Allah ne na uku ya to yana azumin akan wannan manzon Allah wa'annan su ne azumin da ake magana sannan na hudu ya yi ƙoƙari duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai azumi ya nisanta ya nisanta wata za ki ga ana azumi amma tana jibgo a shar gundungun tana jibgo a shar tinkima tinkima ana cikin azumi Allah ya kiyaye da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wata magana yake cewa asiyamu junnatun minan nar azumi da kuke ganin shigar garkuwa ne daga wuta ka junnatu a min al-qital kamar yadda ɗayan ku yake samun garkuwa a wajen yaki da yake kare kai shi da in an kawo masa tsara tsaron bai samu shi wannan azumi da za a shiga idan an shiga cikin wannan wata na ramadan akwai kofa da allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe kawai don masu yin azumi manzon Allah sallallahu alaihi Sallama ya ce inna fil jannati baban a cikin aljanna akwai wata kofa yuqalu laha ar-rayyan ana ce mata rayyan yadkhul minhu as-sa'imuna masu azumi ne kadai za su shiga yawmal qiyamati ranar al-qiyama la yadkhulu minhum ahadun ghayruhu wani wanda ba su ba ba zai shiga ba yuqalu za a ce aina as-sa'imuna ina masu azumi suke fa yaqumuna sai su tashi la yadkhulu minhum ahadun ghayruhum in ba su ba babu wanda zai shiga fa idza dakhalu idan suka riga suka shiga shikenan sai a kulle kofa an riga an gama da haka daga cikin kofofin aljanna da take da sunaye kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin aljanna akwai kofofi guda takwas kamar yadda wuta take da kofofi guda biyar bakwai wuta na da ƙofofi guda bakwai aljanna na da ƙofofi guda takwas akwai wanda Allah ya yi musu gaman katar duk abin da ake na alheri a duniya sun taɓa da haka za ka ga sunansu ya fito ta wannan kofar ya fito ta nan ya fito ta nan wasu kuma duk abin da ake na tsaya a duniya sun taɓa su sai ka ga sunansu ya fito a nan kofar Allah ya kiyaye ya fito a nan ya fito a nan amma ba kofar wuta ba kofar aljanna ba da haka ibn al-qayyim yake faɗa a nuriyar sa yake cewa abwabu ha haqqun samaniyatun atat fi an-nass wa hiya li sahibul ihsan sai ce babu jihad wa zaka a'laha wa babu sawm yud'a al-babu bir rayyan wa li kulli sa'in salihin babun wa rabbu sa'i minhu dakhilun bi amani wa la sawfa yud'a al-mar'u min abwabiha haqqan idha wafa kullu al-iman منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن da aka yi faɗa ya ƙofofin aljanna guda bakwai ne ƙofar da tafi kowace ita ce babul jihadi daga babul jihadi kuma sai babul ainihin wato babu tsaumi ita ce rayyan za a kira masu azumi za a fi su zo su shiga ciki azumi yana daga cikin satifiket guda goma da ake da buƙatar mace ko namiji wanda yake so ya je ya shiga aljanna sai ya tafi ma Allah madaukakin sarki da wannan sun guda goma idan mutum ya tafi da guda tara babu ɗaya to akwai matsala Allah madaukakin sarki ya ce innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat sai ce was sa'imina wasa'imati da masu azumi maza da masu azumi mata wannan shine certificate guda goma da ake da buƙatar kowane dan adam su ya tafi gaban Allah da shi da haka shi yasa da yake wa zakirin Allah kafiran wa zakirat sai yake a adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya musu tattali na ainihin wato wata gafara a adda Allah lahum maghfiratan ya mutu tattalin gafara da kuma ainihin wato lada mai girma idan al'umma ta tsayu ana yin azumi yadda ya kamata azumi shi yake sa musuluncin mutum ya tsayu da yake nan sannan na biyu al'islam wato al'imanu imanin sai ya kyau sannan na uku azumi yana haifar da mutum ya zamanto a samu asabar haƙuri sannan da kuma al-musabara shine murta juna da haƙuri da kuma daurewa akan haƙurin sannan za a samu al'ibadatu azumi yana koyawa mutum ya zama yana da yawan ibada sannan za a samu asra'at azumi yakan sa al'umma ya zama tana da da'a ga Allah madaukakin sarki ne abu na hudu za a samu attaqwa azumi yana koyar da tsoron Allah madaukakin sarki sannan abu na biyar yana daga ciki za a samu ta'azimul hurma girmama duk wani abu da Allah madaukakin sarki yake a girmama shi idan mutane ba sa kula da azumi yadda ya kamata to za a samu ittiba'ul hawa bin son zuciya sannan za a samu as-salat bata sannan za a samu al-isyan saban Allah sannan a samu al-fusuq fasikanci sannan a samu intihakul hurmat keta dokan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka faɗa muka ce azumi wajibi ne da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai nau'i'ika na azumi wanda ba za mu tsawaita bayani a kansu ba za mu tsallake za mu tafi gaba mun sani cewa azumi guda biyu ne daga azumin da yake na wajibi sai azumin da ba na wajibi ba azumin da yake wajibi ne azumi ne guda uku akwai azumin kafara akwai azumin alwashi sai azumin ramadan azumin da ba azumin wajibi ba ba na kafara ba ba na alwashi ba sannan ba na watan ramadan ba to ya shiga cikin duk wani azumi da ake wanda yake ba na wajibi ba na nafila wanda ya kasu kamar haka na farko akwai azumin da ake na sutu shawwal da an gama azumin watan rabana sai azumin mai sutu shawwal wannan azumin da ake yi ba dole bane azumi ne na nafila don wasu da yawa sun dauka cewa in ka yi azumi fa dole sai ka yawa sai ka sutu shawwal wannan shine sannan abu na biyu shine azumin da ake yi a cikin watan al-muharram ko cikin watan ainihin wato zulhijja idan watan zulhijja ya kama ɗaya ga wata biyu ga wata uku ga wata hudu biyar shida bakwai takwas tara azumi kwana nawa kwana tara ga mutumin da wato azumin kwana tara ake a cikin wannan wata na ainihin wato watan ainihin wato watan zulhijja shine azumi na biyu wannan azumin yana ƙarfafuwa ne amma ga mutumin da bai je aikin haji ba wanda yake aikin haji ba wannan azumin a kansa amma wanda yake zaune a garin su bai ji aikin haji ba to akwai wannan azumin na kwana tara da ake yi ba dole bane azumi ne na nafila na mustahabbi a cikin waɗannan kwanaki guda tara a cikin watan zulhijja sannan na uku akwai azumin ashura ko a cikin watan almuharram tara ga wata da kuma nawa goma ga wata shi ne waɗanda ke kafin wato tara ga wata da kuma goma ga wata a cikin watan almuharram sannan abu na hudu akwai lizimtar azumi da yawa a cikin wannan wata na sha'aban babu wani wata da ake yin azumi tun daga farkon shi har shi in ba ramadan shi addinin musulunci da ya zo kullum yana ƙoƙarin ya tausaya wa mutane amma bid'a da yake matsiya siyasi Allah ya tsine ma bid'a kullum ana tausaya wa mutane ita kuma bid'a so take sai ta kashe mutane aka zo aka sa mutane azumin wata uku su yi azumin rajab su yi sha'aban sannan su yi wa su yi ramadan azumin wannan wata na ramadan ba a matsayin shi na ɗaya daga cikin shiga-shigan musulunci guda biyar Allah ce waye wa alal ladina yusifuna hu fa fidyatun ta'amu miskin wanda ba za su iya ba su ciyar anas dan maliku ya kai shekara 120 kafin ya bar duniya sai da ya kai matakin da baya iya yin azumi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a guda uku kuma Allah ya karba yace Allah ya ba Anas shekaru Anas ya kai shekara 120 kafin ya rasu yace Allah ya ba Anas kudi Allah ya ba Anas kudi ba na wasa ba sai da ta kai ɗaliban anas ɗan maliku wannan shekarar idan yawa a risa ya ba waɗannan kafin shekara ta zagaye su ma sun yi kuɗin da za su iya ba wani zakka sai ya ce ma waɗanda ya ba zakka ku ci wannan albarkar addu'ar babban mai gida ce da yawa sannan ya ce allah ya ba anas ɗaya da yawa sai da anas ɗan maliku ya fi ɗaya wajen ɗari da ashirin da biyar sannan ya ce Allah ya shigar da anas aljanna to lokacin da ya shekara da yawa bayan azumi sai ya zo yana ciyarwa to azumin ina madadin ma an ce idan mutum ba zai iya bai ciyar saboda ana jin tausayin shi amma waɗannan sun zo sun sa tsoho azumin wata uku da azumin tsofaffi da azumin da sallar tsofaffi da waye bala'i na tsofaffi ka rasa inda aka samu irin wannan bala'i to ba a yi amma ana yin azumi da yawa a cikin wannan wata na ramadan na sha'aban idan mutum ma yana da hali daga farkon sha'aban zuwa yanzu ya dage ya azumi kamar guda goma sha biyar haka sannan azumi na biyar shine ranar litinin da kuma ranar alhamis a kowane sati ranar mai ranar litinin da ranar alhamis a kowane sati da ake sannan azumi na ainihin wato shida shine azumin kwana uku a cikin kowane wata idan wata ya kusan rabawa tsakiya sha biyu to sai ki ɗauki azumi sha uku ko sha uku sha biyar kwana nau kenan kwana uku wannan azumin ana yi da haka manzan Allah ya ce duk wanda ya wannan azumin na kwana uku daidai yake da wanda azumin wata ɗaya sha uku sha uku sha biyar ana yin wannan azumin na kwana uku a cikin kowane wata idan ya kama idan za ki yi sannan azumi na gaba eh sannan azumi na gaba bayan wannan shine siyamu ainihin wato yau ifta wato azumin da ake yi wanda wannan malamai sun ce ba azumi bane wannan dai shine ainihin wato ranar azumi nau'i ka guda shida to azumin watan ramadan kamar yadda kuka sani yana da rukunai rukuninsa guda biyu ne kadai na farko a samu niyya idan an ce niyya ba wai kurici ake yi ba na wai tuwo sauran Ramadan farar allahu akbar ba haka ake yi ba wannan at-talaffuz bin niyya da malamai suke faɗa bid'a ne a zuciya ake tsawa da a littafin niyya aka ana sai mana mutane ko shi kuwa masallaci za ki ci yi niyya bismillah da wai ki dukulul masjid fara Allahu akbar sannan sai ki fara a wannan ba ai ba daidai bane kuskure shine bi an yafsira sa'imu bi hadha al-imsak mai azumi yayi niyya a zuciyarsa da wannan kamewa daga cin abinci da niyyar a zuci cewa zan kame in daina cin komai ne a matsayin bauta ga Allah subhanahu ta'ala. sannan niyyar nan ana yin ta kafin kulluwa alfijir kuma ana yin niyyar nan ana yin azumin nan ne dan Allah kaɗai dan neman yadda Allah wannan shine abu na biyu farko abu na biyu rukunin azumi shine al-imsaku al-muftirat mutum ya kame da duk wani dangin abinci ko abin sha daga lokacin da rana ta bullo wato alfijir ya bullo har zuwa lokacin da rana za ta ainihin wato fati wannan yana daga cikin wato rukunnan shi azumin da ya kamata a ce mutane sun ainihin wato kiyaye to sannan azumi yana da sharadi yana da sharadi guda haka na farko al-islam musulunci idan shi ya azumi azumin bai ba amma kowannan wajibin yana nan a kai shi kuma da za a je lahira idan bai yi ba sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi Na ka ka'ida ce gurin malamai cewa al-kuffaru mukhatabuna fi usuli shari'a wa furu'iha duk wani kafiri da ya mutu in an je lahira sai Allah ya mai tambaya akan tauhidi da abin da yake kasa da tauhidi sai ya masa tambaya akan sallah da azumi da zakka da duk abin da kika san idan baki ba sai an tambaye ki to kuri shi ma din ba sai an tambaye shi amma yanzu ba wajibi bane a kansa tunda bai shigo addinin ba abu na biyu shine alkulu balaga idan karamin yaro yayi azumi azumin ya inganta amma ba wajibi bane a kai shi shi yasa magabata yaran su tun ina suna yan ƙanana suke koya musu azumi a tanadan ma yaro abun wasan da zai ta wasa ya shagalta har sai yamma ta yi to a matsayin ki na uwa dole ki lura da wannan ababi na tarbiya kake bai yaro ya zama gandandan ya zama wani gargejen ato sannan ki ce a lokacin zai fara azumi to wanda za ku ta bala'i da shi kuma ba zai ba sannan abu na uku al'afi hankali mahaukaci idan ya azumi azumin bai yi ba saboda babu takalifi a kan shi malamai sun ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an ɗauki alƙalami daga cikin wanda aka ɗauke masa alƙalami akwai mahaukaci sannan abu na hudu shine asiha lafiya idan mutum ya azumi ba shi da lafiya azumin ya yi amma kuma ba dole ba ne azumin a kansa shi yasa Allah ya ce faman kana minkum marida sannan haka matafiyi za ki tafiya daga nan za ki tafi wani guri azumi ba dole ba ne a kansa shi yasa wallahi duk wanda ya yi nisa da inda ake karatu ya fi kowa shin wahala annabi ya faɗa ya ce laisa min albirri bai daga cikin da'a ga Allah yin azumi halin tafiya annabi ya faɗa ya ce tafiya da kuke ganin ta wani nau'i ne na azaba ba za ki gane haka ba sai kuna tafiya wataƙila abin hawan ku ya samu matsala sannan za ku ga za ki gane haka tafiyar da ya kamata watakila kin tashi daga safe zuwa a zarafin kai idan motar da kika hau ta samu matsala sai kiga sha da baki kai ba ana nan ana ta gwagwa ba a cikin daji an rasa yadda za a yi ko a ce barayi sun tara mutum ko a ce an yi kaza ko a ce an yi kaza ko a ce an yi kaza a ta wannan zamanin da ake ganin wai akwai jirgin sama akwai waye akwai waye tafiya tana da sauki ba ta da wani sauki yanzu duk wanda bai taba hawa jirgin sama ba ran da ya fara hawa to a ranar zai ga tashin hankalin da bai taba gani ba yasa in na hawan ana to jama'a idan abu kasa ya faru ga wata riga iska nan ga wata leda nan za a wuta nan ni sai dai sila haula wala kota saboda wannan abun ya tarwaje a sama ai ba ka da wata dabara to in mutum zai yi tafiya zai sha wuya idan kin tashi sai ki yi wani girkin kila da in an tsaya a wata kwana ki ɗebi girkin yadda ya kamata in kin dawo ki azumin ba a cikin wahala ba haka Allah yake so shi yasa a ƙarshen ayat da ya gama maganan azumi sai ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku ne bai nufin ya takura muku amma yanzu wata saboda bakin jahilci da rashin karatu za ku ganta a halin tafiya ba gashi tana shin wahala kamar za ta mutu amma wani ta cika azumi ita ganin take yanzu ta cika wannan azumin ba shine da'a ga Allah ta ajiye azumin ta saba wa ta saba ma Allah shi yasa yanzu da sai zan yi ga cikin Ramadan din nan na san ga wata tafiya da za a sha wuya sai na san abin lafiya yi ki wallahi in an tsaya wata kwana in ka a kawo kula dan fahimci abin da ke ci wannan shine da'a ga Allah subhanahu wataala to in mutum ba shi da lafiya in yi azumin ya yi, in mutum ya yi tafiya in yi azumin ya yi, amma azumin ba dole ba ne a kai shi bai waje ba amma rashin lafiyar da in ka yi shi kana azumi za ka sha wuya to ka aji shi yasa za ku ga masu fama da olta kun san oltan iri biyu ne akwai wacce take zama chronic an daga an cire tsammani ba babin, ba za ta warke ba yanzu wa'annan ba wajibi bane akan su azumin sai ne su ciyar kawai wanda kuma su ake tsammanin za ta warke to su ajiye azumin sai sun samu lafiya su yi mai su rama ainihin wato azumin. ina fata an fahimta to wannan yana daga cikin abubuwan da shi wannan ainihin wato azumi ya kunsa wanda bai ainihin wato zama dole ba sannan abu na biyar shine al-iqamatu wato zama a guri wanda fala yajibu sawm alal musafir azumi ba wajibi ba bane akan matafi Sana'a ba na shida a samu alqulu min al wa wan nifas mace ya zaman to ta kubuta ba ta al'ada sannan ba ta jinin haihuwa a cikin watan ramadan idan mace tana al'ada sannan tana jinin haihuwa ta haihu a ramadan azumi ba dole ba ne a kanta an fahimta ai sannan abu na gaba shine azumin kafara da muka yi magana wanda kafara ta zo akan abin da ya shafi wato idan mutum ya yi rantsuwa ko azumin alwashi da makamantansu wannan shine ya zama dole shi yasa malamai suka ce idan mutum ya mutu ana bin shi azumi idan azumin na alwashi ne yanzu misali a cikin yi alwashi cewa idan Allah ya kawo ki Ramadan dinnan lafiya lau aka azumi lafiya lau to bayan sallah za ki azumi sittin sai kika samu kanki wannan ko kika ce misali sallah ake fama da malfa kika ce in Allah ya da in aka yi zaɓe malfa ta baki to za ki azumi sittin to yanzu ya zama alwashi ya zama mai idan kika mutu sai dai yan uwanki kowa ya raba nashi kowa a raba mai azumin nan wannan ya ja mu wannan ya ja ashirin kin taba kin ban masa gadon azumi ne amma dole sai an biya wannan azumi shi ne yuquna bin nadri wa yakafuna yawman kana sharruhu mustatira to da azumin ramadan da azumin kafara kafara akwai na zihari shine mutum ya kwatanta matarsa da babarsa sana akwai azumi na kisan kai ta hanyar ainihin wato waɗannan su ne ake yi azumi sittin a jere sai kuma azumin kafara sai azumin alwashi wayannan su ne nau'ika na ainihin wato azumi yan uwa a gurguje saboda yanayi na lokaci azumi yana da fa'idoji ɗaya daga cikin fa'idar da azumi yake da shi shine na farko alwa'adu bil bushra shine akwai alƙawari da bishara wal bil janna da kuma samun rabo da aljanna hadisai da dama sun gabata akan wannan duk mutumin da yake azumi to Allah madaukakin sarki ya masa alƙawari da bishara da samun babbar rabo na aljanna tun kafin ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki abu na biyu tuhuratul linnas azumi yana sa ran mutum ta tsarki sannan wa qayatul lil badan azumi sannan yana ba jikin dan adam kariya sannan abu na uku shine yusmiru mahabbatallahi wa ta'ati yana aiko wa da mutum san Allah subhanahu wa ta'ala da kuma da'a ga Allah madaukakin sarki abu na hudu yuhazzibu tiba'a azumi yana tsarkace dabi'a sannan kuma yana miƙar da ran mutumin da ta tukan galariya ta kibin Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na biyar dalilin salatil abdi dalili ne akan bawa ya gyaru duk lokacin da ya tsaya yana azumi tsakaninsa da Allah wasu ne da kuma tsayuwarsa akan tabarkin Allah domin yanzu idan ana azumi kika je kika shiga ɗaki kika samu tuwon shinkafa malmala katuwa da mai da nama kika dora kika ci kika fito kika dinga masurai ana ai azumin nan da wahala kina wallahi tallahi ba wanda zai gane kina azumi ba ba wanda zai gane sannan abu na shida simamun amni min al-wuquf fil muharramat azumi yana haifar mana mutum an san abinci ta yadda ba za ka fada cikin ababen da Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato hana ba azumi yana da wannan shi yasa hadisin safiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta zo sana annabi yana aisha kafi ta ko shi annabi bayan sun gama tattaunawa sun gama hira yana aisha kafi sai annabi ya raka ta za ta koma shi yana cikin tafiya yana cikin tafiya ya rike hannunta kun san haka ake akwai bambancin al'ada zuwa al'ada yanzu a ƙasashen laraba malamin da kake ganin shi babba daga cikin manya-manyan malaman duniya za ka iya ganin shi a hadami ya rufo hannun matarsa sana tafiya amma da su dama nuna zai gwada ya sati yana rage hannun masu suna jera sai ya zo zai sallah wani cewa la ba zan bishi me ba rage ta wannan da jiska malamin da nake ganin shi na rufe hannun wata ba saboda anan ba a saba ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya sai ya hango wasu sahabbai sai suka hango shi da shi da ita sai suka yi sauri za su juya sai annabi ya ce musu ala risilukuma ku tsaya ganta wannan safiya mata ta ce sai suka ce baya ya lai annabi ya ce musu a'a abin da ya sa ne muku bayani saboda na san irin yadda jini ke gudu a jikin ɗan adam haka shedan ke gudu a jikin ɗan adam kada shedan ya je ya raya muku cewa kun ga annabin ku da wata mata sai ku shiga bala'i to sai malamai suka ce abin da sa kuke ganin a wajen ramadana mutane suna da kazar-kazar na saba ma Allah da a cikin Ramadan ba su da shi saboda yanzu idan kika ci abinci da kin ci abinci jini yana circulating a jikin sama da ake kina jin yunwa idan kina jin yunwa jini bai circulating a jikin irin a cikin kina koshi to sai ya zama to a tashi dan irin yadda jini ke gudu a jikin mutum shi ma haka yake yawo kenan idan ba ta ci abinci ba jini ba ya circulating a jikin ki yadda ya kamata ko to shi ma shi dan ba zai samu yin circulating a jikin ki ba yadda ya kamata kamar yadda in kika ɗibi girki kika koshi jini zai ta yawo a jikin ki yadda ya kamata to haka kuma shi dan zai ta yawo a jikin ki shi ma yadda ya kamata sannan abu na shida azumin nan yurisu wato alkashiyatu minan Allah azza wa jalla yana gadarwa da mutum wato halattu da Allah duk lokacin da mutum zai yi halattu da wa halattu da Allah ki kaddara cewa yanzu zan yi kaza Allah yana sani ya san halin da nake ciki kuma ya san abin da zai sannan abu na bakwai shine wato azumin nan yusmiru muraqabatallahi azza wa jalla fi sirri yana gadarwa da mutum wato ya dinga kiyaye dokar Allah yanzu da Allah wani tambaye ku yanzu za ku ga masu shan taba da duk masu wasu halaye a wannan watan sukan haƙura su bari ko ba su haƙura da za su shiga a koye su yi akwai wanda ya san sun to yadda mutum a wannan watan yake haƙuri ya takura ma kanshi ya bar abubuwa da yawa haka ake so idan azumi ya maka tarbiyya a wannan watan a watan da ba watan ramadana ba to kai haƙuri kai ma kanka wannan tarbiyya ka ci gaba da tafiya a kanta wannan yana daga ciki abinda azumi yake koya ma ainihin wato mutum sannan azumi wato yakan tsarkake mutum daga yin kamanceceniya daga ragowar ainihin wato halittu sannan a cikin azumi malamai suka ce hatta lafiya dan adam yakan bambanta lafiyarsa a cikin azumi da wajen azumi kun san muna da ciwuka guda biyu akwai ciwon koshi akwai kuma ciwon yunwa akwai wanda za ku gansa a cikin mata dimin da'iman ko da yaushe in ka ganta sai ka ga bakin ta na motsi tana gurgura wara? a ko da yaushe cikin cin wani abu sai ka ga bakin yana motsa ta me buri ita ce dan sanin lafi ta ce kalalla ba ita ce waye waye ita ce bai sai ta gurgura to idan ci ya yawa matsala ne kamar yadda idan ba a ci matsala ne da sai musulunci ya kawo ƙa'ida lokaci yawo sai musulunci ya kawo ƙa'ida na a kiyaye gurin cin kare yawa don ka a samu matsala to azumi turawa sun yi bincike sun gane cewa tabbas da gaske wallahi azumi yana tsarawa dan ɗan adam lafiya ga dukkan wanda yake yin azumi cin abinci in yi yawa matsala ne to shi yasa sai ake so dan yanzu wani ko wata in ba dan wannan wata na Ramadana ba babu yadda za a yi a ce wai a samu wuni ɗaya tun daga safa har zai bata ci komai ba ba zai taɓa yi ba ba zai yi ba sannan yana daga ciki dan haka idan mutum yana dan samun kansa cikin wannan yunwa da makamantansu da ake dan samu na lokaci bayan lokaci yakan karfafa mutum ya zamanto yana da ainihin wato lafiya da wamammiya lafiya ta dindindin azumi yakan taimaka ma wannan sannan abu na gaba wato fi harbul lishaitan ko ala shaitan a cikin azumi akwai yaƙar shaitan sawa'u shaitan cikin mutane yake ko cikin wa ko cikin aljanu to a cikin azumi akwai yaƙar ainihin wato shaitan sannan abu na gaba a cikin azumi wato fihi suka ce akwai ihsasun bil al faqiri akwai za fi irin raɗaɗin da talaka yake yanzu watakila wata mata babba ce a cikin ku tunda ta taso a rayuwarta bata taɓa sanin babu bata san ma me ake kira yunwa ba to sai aka ce a yi azumi ba a ce masu kuɗi za su yi ba ko masu mulki ko talakawa da manya da ƙanana kowa sai ya yi yanzu idan wata ta zo ta ce miki tun safe har yamma bata ci abinci ba ai dole ki tausaya mata dan ke ma kin ci tun yadda ake ci kin wani tun daga asuba har dare ba kiwa ba ba ki ci ba to wannan yana daga cikin dalilan da yasa Allah mata kudin sarki yace a ainihin wato ya azu a gurguje saboda lokaci ya karatu yan uwa babban abin da azumi yake so ya koya mutane babu kaman tsoron Allah da kuma ɗabi'a mai kyau da kiyaye dokar Allah cikin Ramadana da kuma wajen ainihin wato Ramadana abu na biyu shine a cikin wannan watan da za a shiga ana da buƙatar mutane su ƙara aikin alheri sama da yadda suke yi a baya wajen karatun Qur'ani. musamman karatun ƙur'ani yana da tasiri wurin gyara zuciyar da ta lalace an fahimta yi yanzu ƙur'ani da za ki ɗauki kullum aya biyu ki haddace a shekara biyu da a shekara shida da yan kwanaki za ki haddace ƙur'ani daga bango zuwa wata sai ta zauna sai awa hudu biyar tana kallo amma wallahi saboda shedan ya take ta ya ratsa ta da za ta ce bari ka zauna ta karatun ƙur'ani da ta zauna minti talatin za ka ga tana wata amma har da hawaye a hali karatun ba zai yi amma ba za ki awa nawa awa biyar tana kallo amma karatun mulki talatin baya zuwa wata ma karatun qur'anin bata iya ba kuma ba ta da niyyar ta koya Allah ya kiyaye za a samu matsala kuwa to saboda haka ku nisanta kanku daga kallata kallatan abin da bai dace ba cikin wata na Ramadan Allah ya samu cika da imani da yawa kun sani wasu daga cikin yan uwanku a baya duk wanda aka kasa a nan gurin za ta iya sanin wata a unguwarsu wadda azumin bara da ita aka amma Allah ya kaddara ba a yi na bana da ita ba kowace an tashe ta unguwarsu ta san wacce da ita aka azumin bara amma na bana ba ta to ke ma idan an yi na bana da kewa ya baki garantin shekara mai zuwa za ta dawo da ita babu sau da Allah ya sa mu kusa da imani Allah kuma ya sa mu zama da duniya lafiya abinda muka faɗa da ne Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya gama السلام عليكم ورحمة الله وبركاته